sami in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya Da rashin ta yi akan bar araha jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin. Salo Graba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Jama'a to har yanzu muna tare da bakon namu Alhaji Aliyu Almakura. makon da ya wuce ya so mai mana bayani akan kasan da kananan masana'antu ke karawa kan kudaden shiga na kasar indiya sai lokaci ya mana halinsa yau za mu ci gaba da firar inda muka ci gaba kamar haka wato shi na kananan masana'antu ko kuma manya-manyan masana'antu na kananan masana'antu kenan wato kananan masana'antu abin da suke kara ma arzikin ƙasarsu eh, abin da ƙasar ke samu suna kara. kashi talatin cikin ɗari ya cikin ɗari a ƙasar indiya a ƙasar indiya kuma kuma in dai ƙananan masana'antun nan abin da suke kawowa in sun sayar da kayayyakin da suka yi a cikin su suka sayar da shi a ƙasan waje yana ga talatin da uku ne cikin ɗari da yanda abubuwan da suke kawo ma ƙasansu a arzikin a ƙasansu kenan eh ina baka inda nasarawa za su duba eh to abin da yasa na kau ga wannan magana shine in mun duba a jihar nasarawa za mu duba mu gan a meye mahimmancin a ƙananan masana'antu da ya kau ga 'yan da gwamnati ma za su duba su taimaka ma wannan masana'antu biliyan biyun da aka bayar biliyan biyun ba zai je hannun gwamnati ne na cikin nasarawa gaba ɗaya ba zai tafi hannayen ƙananan bankunan ah, da muka yi magana a kai to eh. a ah, ah, microfinance banks nan su ne za su ɗauki kuɗin su raba wa mutane wanda suka cancanta su sami wannan kuɗin su sami jarin da za su taimake kansu su taimake a ƙasa da kuma su ga cin gaban arzikin kasan nasarawa. To eh, Malam Ali idan za su ba mutane idan waɗannan ƙananan bankunan za su ba kuɗin hmm. za su nemi jingina ne daga waɗannan mutanen kafin su ba su kuɗin ko ya za su yi domin harkokin banki a Najeriya na da wuya. A ce mutum da baya da ƙarfi ya zo neman taimako an ce kuma ya je ya kawo jingina ko na gida ko na wasu kuɗi ina zai samu su wannan babban magana ne a maganan rashin jari kananan masana'antu suka fuskanta abinda zan faɗa maka shine rashin jari shi babba ce an kuma kananan bankunan nan za su duba su ga waye cancanta a taimake shi tunda ba su ma da kuɗin da za su yi komai ba wani jinginan da za su iya bayarwa ba mu da wani credit system abin da muke kiran shi credit system shine abubuwan da za mu duba mu ga waye cancanta a bashi bashi tun da ba mu da wayannan abin da ya cancanta shine a yi a duba wane ne yana da track record muke kiran shi barin baka alal misali kamar in na ce ni ina sana'a na gona ne kudin da aka bayar nan kananan garurukan da suke cikin nasarawa ba za ka same kamar hiran da muka yi da kai akan meye nema ma SME in ka duba zan faɗa maka da tamanin cikin ɗari su duka masu noma ne ai in ka duba kuma in kai manomi ne in mun duba za ka iya nuna mana ime gonanka ina ne gonanka ya kake yi me kake cire daga gonan me damuwanka za su kananan bankunan nan wanda na faɗa maka za su bai kuɗin nan za su duba su ga a ah, tun da ba shi da jinginan da zai bayar kafin mu ba shi kuɗin nan me za mu yi mu taimake shi da zai iya ci gaba da gonakin da yake yin nan tun kuɗin da yake nema zai zai taimake shi ya saya na ne eh, wato kana batun cewa abin da ya kamata su kenan abin da ya kamata. Eh to amma kuma a yadda kasar Najeriya tunda kai ma ka je can kuma daga can ka fito. Bankuna ba za su yarda da wannan ba sai ka aje wani abu. Ana son a taimaka ma ƙananan masana'antu wanda mutane da ba su da ƙarfi don su tashi. Yaya za a taimake su idan aka ce sai sun kawo jingina? Anal misali ka ɗau wanda ya fito daga jami'a yanzu. Ya je ya yi fafitika ya je koyi wata sana'a ya iya ya samu ya kuma iya kuma zai iya ci da kanshi da wannan sara ya kuma soma daidai gwargwado to yanzu yana son ya haɓaka ta ya je irin wannan bankin in sun ce ya kawo jingina sun mashi adalci a ba adalci a ciki zan faɗa maka wannan da gaske ba adalci adalci shine a haɗa 'yan da za samu gasa a cikin wa'anda suke kamar kwanakin baya in ka tuna muna hiran 'yan da za ya kawo aiki a kasan nasarawa a kasan kuma Najeriya gaba ɗaya. A ƙasar Nasarawa, a ƙasar Nasarawa in za zanna a nemi yadda za samu aiki ai za mu duba wayannan suke tafiya kan titi yadda suka fito daga makaranta aka koya musu abu mai za su yi ba su da sana'antarsu to kuma wayannan ƙananan masana'antu su ne suke su ne suke tonawa yadda za samu yaro wanda ke da ilimi yadda zai zanna yana da ilimin kanshin da zai iya ah, Eh, farawa wani sana'a wanda zai yi na inda ma zai yi da hannun shi ne za mu iya gani to amma ba mu da yan da za mu san mutum ya iya abu ko kuma yana da yana da alamun yan da zai yi abu in ba ka fito da mutumin ka zo ka nuna mishi da zai me zai hana gwamnati ta tara matasa ta koya masu sana'o'i iri-iri domin wannan kuɗin gashi sannan ta bada takarda cewa bankuna ta taimake su da jari ko kuma ita, gwamnati kanta ta taimake su da wasu kuɗaɗe kyauta ba bashi ba sannan bankuna waɗannan ƙananan bankunan su ba waɗannan yaran bashi daga kuɗin da aka basu daga babban bankin najeriya ita kuma gwamnati ta zama mai kama mai tsaya masu idan ba haka aka ba ni ban ga yadda matasa da suka koyi aiki aka kwama sana'a suka iya za su tsaya da kansu ba. Eh. To idan ƙananan bankuna suka shigo irin bankunan al'umma za su ƙara masu ƙarfi idan har suka yi cewa za su bi kowanne su ga abin da yake yi a kuma taimake shi da jari. Ba ka jin irin wannan ya kamata a yi a Nasarawa? Eh ya kamata kwarai abin da ma nan kawai magana abin da ya kamata a yi a cikin Nasarawa. Kaga gwamnan Nasarawa Alhaji Tanko Almakura ai ya kira workshop da aka yi da su Central Bank a babban banki ta Nigeria wanda kike take nasarawa ai sun yi workshop workshop da suka yi ai sun kiro wa'annan mutane sun kiro kawa da kawa wanda suke nasarawa jihar nasarawa suka ce musu ai ku zo muna so mu yi workshop din nan inda za mu nuna maku abin da ya kamata ga kuɗi yana zuwa kuma muna neman wannan za mu ba su wannan kuɗin in kuma kai kana da sana'a abinda ka iya yi muna so ka zo ka nuna mana me ka iya yi in dai ka iya yi za a taimake ka kuma magan da ka yi inda za a koyar da mutane na ai mun yi shi kwanakin baya akwai abubuwa biyu na ɗaya yaya za a tabbatar cewa ba wai sai ɗan wane da wane aka ba taimako ba duk wanda ya cancanta a bashi a bashi kuma ya samu na ɗaya kenan na biyu yaya za a tabbatar cewa masu hannu da shuni ba su shiga sun yi kane-kane ba abin da ya kamata a yi shine za a haɗa kamiti ne kamitin da za a haɗa shine za su duba eh, daga ranar da mutum ya zo da cewa shi ya iya abu kaza zabe wanda za a zabe mutane masu gaskiya mutane wanda suka iya aikin sun san meye damuwan ƙananan masana'antu mutane wanda suka iya suna da ido wanda zai kalle nisa ya san cewa wannan fa ya zo yana da niyya niyyan da zai yi ya kawo abin alheri ne a cikin abin da yake nema insulin ba naka ba ne in ka sa a cikin ajiyonka rufe ka za yi shi ne abin da na faɗa gwamnati za su zanna su ce wannan za mu kau doka dokan da za kawo shi ne zai rage in mutum bai kamata ya sami kuɗin ba irin horon da muke nema kenan mu sami mutanen da za su iya fuskanci aikin su su san cewa akwai gaskiya a cikin zuciyarsu kuma za su je su yi aikin saboda saboda gaskiya ne ƙarshen fira kenan sai mako mai zuwa ku je mu da alhaji sabiu bako kan ikirarin da gwamnatin tarayya ta yi da kuma harkokin tattalin arziki a ƙasar gaba ɗaya muna fata za ku kasance da mu a madadin bakon namu alhaji aliyu almakura da julie gresham wadda ta shirya mana sauti ni salo garba ke maku fatan alheri ba za fi nemin kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta